Wannan karancin man da a yanzu ya kusa makonni biyu ana fama da shi ya zo wa mutane da bazata domin ma'aikatar man fetur na ƙasa na cewa tana da isasshen mai da zai wadaci ƙasar na tsawon lokaci. To sai dai a zahiri mafi yawan gidajen man za a iske babu man fetur. Kalilan da ke da shi kuma akwai dogayen layukan motoci. An bar 'yan bumburutu suna cin kasuwansu babu babbaka. Na samu waɗansu masu sayarwa ga yadda hidata ta kasance da su. Wake sunana Habibu Aliyu. Nawa kake sai da lita goma na man fetur? Ina sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari shida muke sai da shi. To me yasa abin ya tsada haka? a gaskiya saboda yanayin abubuwan ne sai a hankali kuma sannan musamman ma a hakan mutane wasu ba sa sayan shi haka ba sa sayan shi haka eh. me yasa ba sa sayi. saboda gaskiya wasu sai a hankali ba moni ba kuɗi to kai na kake samowa kai ni kai na gaskiya sai na sha wahala ne ma nake samo shi salisu abubakar lita goma na man fetur muna sai da hawan sabin muna sai da hawan fat me yasa ya tsada to wala ja wannan sai dai abinci can sama mu dai haka yake zo mana mu kan mu wani tiri muke sayan shi wanfo daga gidan mai ko dai daga wani wuri a'a masu mota ke zuwa su saro sai su zo mu kuma su saida mana su ma ba nan gidan man gwamnati suke siye ba sai sun hita can waje wajen kefi sai su so shi mu kuma sai su zo suna saran mana wani bi ma in yi tsari har one pipe suke ba mu shi kai fa ya sunanka abba umar kai ma kana sai da man ne abun burutu eh ni ma yana sai da aman ne nawa kuke sai da na ga yawancin ku lita goma goma kuke rike da su ah, akwai 30 liters lita 30 nawa shi kuma shi yanda muke yanda suke ba mu shi suna ba mu shi ya dubu uku da ɗari biyar mu kuma muka samu dubu hudu da ɗari biyar ko dubu hudu muna ansa to kin ji yadda suke ba mu shi to na gode kwarai Wannan hali da ƙasa ta tsinci kanta a ciki shine ya sa ƙungiyar kwadago take cewa za ta yi zanga-zanga kamar yadda Comrade Nasiru Kabir na ƙungiyar kwadagon ya bayyana mani. In suka samu wato ƙoƙarin wato ɗinki wannan baraka a yanzu kin ga kenan za a sake eh, wato faɗa kuma a kwan irin wannan wanda kuma mu ba za mu lamunta kuma ba za mu yi na'am da shi ba. Ba ku ne da kuka ba da shawaran kada a cire tallafi ba? a ai mun sha faɗan wannan kuma har yanzu muna kan mu. maganan cire tallafin nan kafin a cire tallafi a wato a man fitir akwai hanyoyi da yawa da ake bi na sai an kawo mutane sauƙi na al'amura na rayuwa ko mutane sun gani a ƙasa kafin a cire tallafi amma ba a ce ba a kawo wasu abubuwa na sauki na rayuwa ba an je an cire tallafi ta ya za a yi dama a samu ingantaccen man fetur a ƙasa kin ga dole a samu matsala a wannan baya ga korafe korafe akan ko cire tallafi ko kuma rashin biyan masu dakon man kuɗaɗen dako comrade abubakar abdulsalam mai nazari akan al'amuran yau da kullum yana mai cewa idan aka kawo tirelan mai yanzu gidan mai guda uku za a sauke rabin tirela ne ko kuma a sauke tirela ɗaya tirela biyu a dabatin din shi a je a saka su ta kan jiragen kwale-kwale a durruka a fita da shi kamaru a fita da shi kotono wa'ansu kuma a sayar ma yan kasuwan black market waɗanda yan kasuwan black market nan muna ganin su da jami'an tsaro yan sanda civil defense a gidajen mai ana ba su kuɗi wanda zai je ajiye motarsa a gidan mai ya kwana yana layi wani da ya zo akwai eh, layi na musamman wanda jami'an tsaro ne suka shirya shi a ba su dubu ɗaya sai a wuce da mota a je a yi sai mai fita wanda ya kwana da motar shi yana nan yana kallon su bai samu mai ba to saboda haka abin yanzu nake kira daga shugaban kasa mataki da zai ɗauka ba wani abu ne illa ya dauki gagarumin mataki akan shugabannin jami'an tsaron nan ya doki gagarumin mataki akan waɗannan mutane da suke ainihin masa zagon kasa gwamnati mu ko muna nan muna sa idan game da abubuwa da ke faruwa a duk abun da ya faru zamu iya kai masa sako ta hanyar kafafen yada labari kamar irin ku karamin ministan ma'aikatar man fetur ibe kaciku ya yi yunkurin kawo ƙarshen matsalar man fetur ɗin inda ya kafa wata kwamiti na mutane goma sha hudu kuma tuni har sun fara aiki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya